Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar studio kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran Sido Kalangu barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio kalangu muhawara studio kalangu tana baku dama kamuku karin haske kan batutuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'ummar kasar nijar ku da kyau kuma studio kalangu na watsa shirye-shiryenta a sassa daban-daban na wannan kasa tamu ta nijar inda take watsa tare da gidajen reduka 34 kai tsaye a sassa daban-daban na wannan kasa tamu haka a nan birnin mai kuna samun shirye-shiryen studio kalangu kai tsaye a gidan rediyo amfani alternative da kuma kwartag fm da kuma challenge fm mahawar tamu ta yau za ta mai da hankali kan batun nan wanda ke ci gaba da cima mutane tuwa kwarya wato matsalar ɗinnan ta yaran da ke jagoran makafi da tsofi domin su je bara matsalar da ake ganin matsala ce domin yara ƙanana ne ake amfani da su wajen yin barace-baracen alhali kuma a wannan ƙasa ta ta Nijar gwamnati na ɗawainiyar ganin cewa duka yara ƙanana sun samu ilimi. a game da wannan matsala ta yadda yara ake amfani da su wajen yin barace-barance yana sa ana ganin matsala ce wadda idan ba a yi kokarin magance ta ba za ta kasancewa matsala ga makomar su waɗannan yara domin tattauna wannan batu mun gayyato ƙwararru da malamai daban-daban wanda za mu tattauna tare da su kan hanyoyin da ta kamata a ɗauko domin magance wannan matsala mun samu wa inda muka gayyato a wannan ɗakin magana magana na Sido Kalangu akwai Zibrina Hamani na kungiyar nan ta Altaina mai fafutuka domin kare mutuncin rai da dai ya hana aukan badala ga yara akwai Sheikh Barham Abubakar Kyota shugaban kungiyar nan ta Sidir wadda ta hada musulmi da kiristoci kuma akwai tsaye in Allah da za mu samu Alu Aye masanin zamantakewar al'umma kuma akwai Pastor Isa na Sidir da kuma kungiyar nan ta Amin malamai barka da zuwa. Shin a dunkule me za ku iya kan wannan matsala ta ƙananan yara da ake amfani da su wajen jagorar 'yan makafi ko kuma tsafi a shebara? Eh, muna muku godiya muna godiya da radio wannan kalangu da ba za mu dama tsohon baki kai ga wannan Malam Zibrina kafin in ci gaba da jin ka muna da Alu Aye kai shin Malam Alu kana jin mu? Eh ina sauraron ku Malam Ado. To Malam Alu shin wannan matsala ta ƙananan yara da suke zama 'yan jagorar jagora na makafi da tsof domin zuwa aikin barace-barace a sassa daban-daban na biranen wannan ta mu. Shin ya mhm. kuke kallon wannan matsala ta yaran da ake amfani da su? To wallahi kun matsala ce ko ba gaskiya ba al'ada. Matsala ce wadda take matsala fa ko za ta aihu matsaloli da dama a cikin ƙasa an bayan hankali ba. Na'am. Domin ka san yaro in aka aise shi haƙi ne iyayen ga iyalin shi da mhm. ubannin shi ga kuma duka gari ko society zan ta. Wato da ƙasa dai ma baki ɗaya. da ƙasa gaba ɗaya haƙi ne a tarbiyyar da yaro. Na'am. A bashi da sha da wurin kwanciya da kuma koya mishi addini. To hal dan in wanga aka yi aka yi wanga abubuwa aka yi ana yi ana kulawa ana yi kautiyo ne ana yi ana kulawa Hausa suka sai tukushi shi yake da doki. Kenan sai an tsaya an kula shekara ashirin ba ɗaya ba biyu sai ka ga ya zama namiji gwarzo wanda zai iya gobe ya kama ya yi amfani ƙasa ya yi amfani iyalin ya yi amfani wannan iyayen. Na'am. Amma hal waɗannan abun da harin ba a same su zuwa ga yaro an yi bafa kusure kuma a za a jawo matsaloli da dama. Ito eh bala alu mi kake gani haddasa ita wannan matsala ta yadda waɗannan ƙananan yara ake aiki da su haka. Madalla abun da ke ya ba mu matsalar nan tana aihuwa ana samun ta wajen matsalar talau talau in ya harbi mutane sai ka ga sun ci yaran sun maida ya suna neman mm. kuɗi da su. Yan hakukan da ya kamata a ba yaro babu zancen da aka yi a ce sa yaro ya nemo dala a'a wannan ba tarbiyya ce ba kwata kwata a addinance babu a galgajen mu babu shi a cikin dokoki na ƙasa babu shi hmm. kenan kusure babba ne abu na biyu wanda ke kawo wannan aiko wannan matsala shine jahilcin uwaye jahilcin uwaye in kai Allah ya dara an aihu yaro tun jahil uwaye suna da yaro shi ba ta tun jahil ya iya haddasa wanga abu dan wa'in su kana gani ganin suke dan abun nan da yaro ke zuwa kawo aita albarka ana cin daɗi hmm, da ne ake ce fa ne madalla ba kuma ana ana mishi ana tona azumi ana yin banna da ba in kwatanta maka kamar misali kaɗan mhm. matsalolin da za a iya samu da ko kuma bannar da abun ke iya aihuwa yanzu kawal yaro yaron da nake maka ne ya kamata a ba shi tarbiyya a shi addini a koya min sana'a in lakwal ta lakwal ce in ta makaranta ce in ta mine ne dai ya kamata ya san gobe in ya tashi ga abin da ya kama ya kware kai gari wani zai amfani to in ba a koya mishi wannan ba abin da a koya mishi dai ya zo ya sha mutum a je a meka hannu a amsa akwai lokacin da zai kai wurin da bai iya zuwa a meka hannu shi mm. don ko ya meka ba a bashi yanzu kana ganin yaro kato baligi mai shekara goma sha biyar tashi da ya zo ya meka maka hannu ka bashi ka ga bai zuwa kenan a lokacin nan shi ke kawo zai aiho matsala sani ka ji yaro ya zama karamin barawo da karamin barawo ko aka zama babban barawo sai ka ji ya zama karamin madagar da karamin madagarci ake zama babban madagar sai ka ji ya zama karami mai sace sace mai amshi amshi mai kwatwace daga nan kuma a sun ba to mala alu waɗannan yan jagora waɗannan ƙananan wato an bayyana cewa ana hayar su ne shin ba wannan abun ba ya daure ma kai a ce yara suna zama a matsayin wanda ake haya su domin su gudanar da irin wannan ayyuka a matsayin 'yan jagoran makahi ko tsafi domin a shebara. Eh, madalla, kawai cike ya ba bada ya kwatanta da ana iya ai hayan kuma a kowanda ɗiyansu ne ma ke ɗoka suna tayar. Mm. Dan abin da bai bada mamaki da na kwatanta muku mutane in suna da jahil kuma suna da talauci a ƙarƙashin gare so komi suna iya yi sai a mance hakin yaro kuma a mance da rayuwa ba yau take ba gobe ake bi in Allah ya bada rai da lafiya kenan yaron ga in ka sa aiki nan da shekara goma sha sha uku ni zai zama ka gani mm. dan ki baka lisanin wannan kai hangen nesa ka san nan da shekara goma sha wani abu ga abin da ya kamata dan kai zama lokacin lokacin da diyan wa'ansu suke zama su suna da sana'a hannu su suna da eh, ilimi ko na muhammadiya ko na boko suna da tarbiyya kai na ina bai da komi kenan ka san kai babba hasara eh to mana alu wani kokari ne ku kuke yi na faddakar da jama'a kan ita wannan matsala ta waɗannan yara da ake sa irin waɗannan ayyuka madalla mu abin da muke yi kawo da kaga wanga emission ke yi mu muna waye mutane kanu muna rubutawa in an yi bincike duk in ka an yi an yi bincike ana badawa yanzu gwamnati magana na hannun shi ne ya kamata ya gani abun da ya kamata a azama doka dan ga abun doka ya kamata ya bi uwayen diyan daga bara diyan su kenan akwai dokokin ma amfani ne abba ai da su su ne ba mana tun da ka gani a cikin tarin eh, president Muhammadu Isu ne yanzu cewa yayi lakwala for example ta zama tir da dan da daga shekara shida har zuwa shekara goma to a lokacin ga sanin yara ana ganin shi to ba ga shi wannan ba kai ne wannan zancen siyasa ne ake ba wai zancen abin da ya kamata a yi din bane yo matsalar muke nan mana ana fadin abu a sirce eh, a furta abu a cikin siyasance amma sun doka a yi dan yayi unguwani ba a yi matsala hmm. ya kamata yau a ce tunda an saci dokokin politik Muhammadu Isu bai kamata a ce a bar yaro yana tare tabbatar da ba yana shayar shi wani makamu ko wani gurgu ko menene a lokacin ya kamata a ce yana aikuwa kinin tilas ne a kama shi a maida shi a saka shi a don saboda yawan unguwanin mutane gobe don in ka kana muna da jama'a me a ce gobe nan da shekara goma waɗanda ba su iya mana amfani ka ɗauka ka duba ka gani eh, karce ka wannan eh, ne kwarta ka ɗauka a sandar akwai wani karce haka nan sai ka je ka iske yaran nan su ne za su sa manyan manyan bandi manyan manyan barayi har suna kashe mutane don saboda ba su samu tarbiyya ba hmm. don saboda ba samu ba da ba kai da kwai ba samun ilimi ba samun ba ke wani sana'a ba in iya mata ne kamun kwanan bayan da aka samu matsalar na na wazaf duka irin wa'annan iyan su ne su irin abu dan zuba yarinya ta ta kai shekara goma sha biyu tana so tana so ta sha tana so ta tuwa tana so ta yi yi abu kaza kaza amma ba ba ta da ta iya wani ra'ayi a samu shi ba kenan dole ne sai an kauce hanya za ta yi da kanta madara to kaga shi ne matsala kenan abun da abun za a yi wa ya yi karfin ke a liƙe ido a bar yaran nan ana da yaya da su kenan dole ne doka buga don saboda kiyaye gobe dan komai za ka yi kiyaye gobenka na gode malam Alu Aye mun gode mu tunatar da kana ɗaya daga cikin masana da lakanci zamantakewar al'umma a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Malam Alu Aye mun gode Allah ya saka da alheri. To na gode. To bari in dawo a nan ɗakin magana tare da bakin namu Malam Zibrina Hamani na Altan Kaji abinda Malam Alu ya bayyana shin me za ka ƙara ko kuma me za ka ci kan ita wannan matsala ta yara. To lallai matsalar da wannan Alu ayi ya hudi haka dai ne zancen yanzu kowa da tabbata da lalle wannan babban matsala ce biskun abin da kamata mutane su gane yaro karami fa tarbishi da aka yi su ya zan tizo gobe ya zama mai unhwanin jama'a amma in ya zama to an ka an ka ɗebe hannu gare shi aka bar shi ya shiga cikin mugun halin daga sa gobe bai zama bai zama mutunan kwarai kenan duk al'umma ce ta koma baya gaba daya shine kamata ku gane paske in mutane suna lisahi kasashe masu hannu da shuni su abin da suka ce ma yara avenir atu makuma makuma kasa mm. paske gobe su ne yaran da kuka ya ku ne kuna ne kuna kuna ganin kamar ba abin gaba ne gobe su ne za su riƙon ƙasa hawa su ne kamar su riƙon ƙasa to don in ba a yi musu tarbiyya ba an ka kyale sun ka lalace ko an gyara sarwa an ka bar sarwa abin bai yi mm. tun da ya kamata ne a ce duka gaba ɗaya yara gaba ɗaya su tashi tarbiyya guda su samu eh, abu guda wanda zai sa gobe su duka su zama mutanen kwarai mm. amma yan ka kyale abin ya lalace mana eh to tun lokacin da ita wannan kungiya ku ta altana eh. ta yi la'akari da wannan matsala ta yara ƙanana da suke zama 'yan jagora na makafi ko tsaffi domin zuwa aikin bara eh. domin yanzu a hali yanzu a wannan ƙasa ta mu bara ma ita kanka ta ta zama wata sana'a shin ko wannan kungiya ta ku ta gargadi ko kuma ta yi ma gwamnati hannun ta mai sanda to wannan kungiya ta mu ta yi aiki ne eh, ta yi aiki bisa ga irin wannan abubuwa duka parce mu abin da muka dauke shi duk aikin yara muka dauke shi mm. wai yaro mai jan mai jan mai jan mabaranci yaro da aka dauka a sa cikin aiki wanda zama to karin shi bai kai ba ana rasa shi wanda yaro da aka kwasa a tai a sa cikin wani wuri rame su gina kai dai duk aiki da zamanto da an ce yar kanana yake sa da zamanto inda an ka sa yara mu kungiya ta mu tana adawa da shi basu ba mu so a sa yara cikin inda zai to gobe ƙarhin su lisahin su bai zama na kwarai ba mun so a doki yara a sa su makaranta a yi musu tarbiyya ta gaskiya mun sha aiki biskai ga wannan tun ina ina ina tunatar da ku biskai ga aiki kamar harka na yara irin wannan to ko shekaran shi mun ga wani ina ɗauko wannan shekaran shi ba a daɗe kwarai ba hmm. yaro da mun gani shina shina taye shina abun nan an tabbata da bara zai zai taya wanda ake ce ma coordinator Muhammadu Musa da ya gane sai ya a kirawo wani yaro nan da an kirawo shi an ka diba aka ce yace me ya same shi yace kawai shi ce ke ciwo shi yasa ya bar zuwa lakbal ma sam gaba daya kenan wani aiki zai yi bara zai yi ko sai yace yace to ya abin yake so da shi yanzu yaya ne yake yace ya fara lakbal kai class uku ciwo ya same shi ya bari kafa ta lalace yace mm. to yanzu abin da shi ka so shina shina neman taimako saboda yaro na ai mishi abun shi don shi ta harka zancen koyi ta bara ko wani abun ga an kai kuwa mutane sun ka taimaka an kai shi kir aka aka mishi operation an kai mishi operation an kai shi kuma ya kamata a maida shi akwai in kudin da za a bada a mishi operation ta biyu kuma an kai kuwa an ka samu in canjin na an ka bada muna so ONG kin tana so a taimaka ma wani yaro in an kai mishi magani an ka kare ya zamanto a samu metro wanda zai bashi karatu har ya koma samu nivo wanda zai sa a koma shi lakwal eh ya kama sarwa akan shi koma shi lakwal to a lokacin da su waɗannan yara da kuke samun labarin ana cewa ana haya su eh. domin su zo su yi wannan aiki na 'yan eh. jagora eh, masu mabarata shin ya kuka ji a jikin ku kan a ci yara ƙanana ana ɗauka sa mun gani banna ce ake nan ana yi aka shifka lala paske in ka te ka diba yaron duk bai da tarbiyya yaron duk ba a tarbiyya ba in ya zumuntu ya girma ka ji wannan malam alu abin da suke iya zama ko mace ko namiji ko mace ko namiji in ya zumuntu babu tarbiyya ba kaga sai zumuntu mutane ne zumuntu suna mai da ƙasa ba fasko ba abin suka sai sata sai kwace ya taɓo haka shi mutane ma kuma uwaye da su kankan su ma suna sakin hanyar yaran su su koma irin da jahil eh jahil eh jahiltin akwai wajen uwaye da talauci da ake hodi wannan kuma wani wani abu ne da kamata batu ne da kamata shine a umma ba su kawo haka nan tunda yanzu kana tsammanin kai yanzu dan kana bari ya ja mai makaho ya yi ta su bara ko abin da su ta su abin ga duk wanda su mutu kan shi ya waye bai rida ya su ta su koma wannan ka san da haka nan ko to ya kamata ne ya zama to kan kowa shi waye bisa kai wannan ba abin kwarai bane ya kamata a ciwo kanshi to malam zibrina kafin mu eh, mu dawo gare ka bari in zo wajen shek barham eh, abubakar kyota kune shugaban kungiyar nan ta sedar wato wadda ta hada musulmi da kiristoci shin a bangaren shi harkar barace-barace musamman su jagoran su mabaratan wato waɗannan yare da eh, makahi ko tsafi suke saka suna jan su a cikin santoci a nan birnin mai shin a musulunci ya wannan matsala kuke kallanta alhamdulillah mun gode ma Allah bayan mun mashi godiya kakkai muna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna mastijo kalangu fatan alheri muna gode maku da damar da kuka bamu mu zo mu sa mu su cin mahawarorin da ake yi na al'umma to lalle kun ji yanzu wanda suka gabace mu suka suka kawo dalilai da suka sa mutane suna shiga irin wannan hali na barace-barace suka kawo zancen talauci kuma sun kawo zancen jahilci talauci a musulunce bai ce kowa da kowa shi je sai bara ba a'a lalle musulunci addini ne na jin kai na tausayi na taimaka ma juna shi yasa aka ce aka kawo zancen zakka duk mai hali ya kamata tilas ne ga wuyan shi a musulunce ya fidda wani abu ko wani shekara wannan na irin wannan mutane ne a je a taimaka masu ko a je a sashi wani sunduki da ana ce masu baitul mali baitul mali nan domin a taimaka ne ga wanda ba su da hali ba su ci da kansu musulunci bai ce domin talauci kawai ka je ka ka tsaya bisa kan mutane bai fadi ba haka ba in kai talauci kawai nake da ma kana da koshin lahiya domin zaka je ka bara musulunci ya bada ire-iren mutane wanda ya kamata a taimaka musu ko su je su yi bara mm. kamar wani ne ya kamata ya biya diya duk abun da ya ce da siya an kwace an bi an sa mm. kudi bai cika ba ya iya bara har wannan kudi ya cika in mm. wannan kudi ya cika bai da bai da izini kuma ya bara kwadala guda ko ga kai musulunci musulmi ne kana a hanyar cikin tahiya guziri ya kare an ba da izini ka nemi taimako ka nemi taimako na wannan tahiya kawai abun da zai sa ka kai inda za ka yi kar ka wuce gona da iri ko kai ka kai dai inda duniya ya kai inda ya kai dai baka da la haula wala kuwata baka da abinci baka san yadda zaka yi musulunci ya bada izini ka bara ka samu abincin ranan ba ka je ka bara ka, aje na gobe ba na yau in dai san fa dala arba'in ne ka kauce dala arba'in nan to in ka wuce abun ka mai da shi wata sana'a wata sana'a ka cuci mutane kar ka bara abin da ya fi abincin ranan to ya kai zaka je ka bara har ka ba wani dala 2000 francs par jour jika biyu to kai nawa ne ka samu kenan in dai mutum kai ka dauka yaro a marace sai ka bashi jika biyu to kai jika nawa ne ka sa aljihu kenan dai abin da ya zama kasuwanci to to <laughs> musulunci ne musulunci bai ce domin talauci kawai ba mutane su ringa abin da su ce to ina eh, wani hukunci ne ko kuma ina mi kuke gani kan su waɗannan mutane da suke sa waɗannan ƙananan yara irin wannan aiki eh barna ne mana babban laihi ne ka gani tsohon mu da yana ya kai shekara tamanin ko saba'in ko hmm. sittin ya dauka yaro kankana da bai ma san bai ma bambanta hannun hagunsa da hannun dama yana jashi kamar matacce ne yana so ya kashe raye domin shi kwanacin karamin abin da ya sara masu ya kai su wannan babban laifi ne a a musulunce to aka zo kuma aka ce jahilci jahilci iri iri ne da ya sa mutane suna ganin wannan kaji sun kawo zance rashin wayewan kai mhm. bayan wannan akwai rashin sanin addinin ma musulunci ma tun mu musulmai ne ko an sani ma an ki a bi ne doka an ki a sani an ki a sani abinda musulunci ya ce musulunci fa ne ya ce musulunci ya ce ne u anfusakum wa ahlikum nara ku ya bayi ku hattara ku cuci kanku da mutanenku mutanen gidanku a'ayanku da iyalinku mm. ku cuci kanku da da su ga wuta wuta mai tsananin zahi wanda wanda duwatsu ne ce ta da shi mm, wato su ce ci kansu da iyalansu iyalansu mm. to shine mi ku su a hanyar gaskiya ku su a hanyar kwarai ku sa su addini su bi dokokin addini dubi shi yasa domin yara su samu eh, su samu tarbiya mm-hmm. mai ingantacce kace mace ma kafin ka aure ta ce yaro su ce alhakokin yaro ka nema ma yaro uwa ta gari uwa ta gari na farko ce daga baya ka sa masa suna na gari na uku ka ciyar da shi ka sayar da shi an fada duka mm, na hudu ka ba shi tarbiyya ka koyar da shi addini da karatu wannan domin aure ma ma'anar shi shine a samu a'a zuriya ta gari to kinai na gane eh, eh, shak eh, wannan matsala ta sakin yara wato laifi ne wanda dai za a ce iyaye suke da wannan laifi wannan bangare na waɗannan yara da ake gani kan titi. To akwai na iyaye akwai kuma na al'umma gaba daya akwai kuma na gwamnati gwamnati ne uban kowa ko yana gani ya kamata iyaye su san alhakin da yara ta eh, ga yayansu mhm. ya kamata ne su kai su makaranta a wannan lokacin lokaci ne da cikin na ne yaro ya yi kara. ya iya ya koya wani abu ya iya ya zama mutum in dai wannan lokaci ya wuce in dai wannan lokacin ya wuce mm. ko menene ne kuka yi yaro ba zai dauci wani ba to shek eh, barham zan eh. dawo gare ku bari in dawo kan wato pastor isa eh, pastor isa kuna cikin kungiya ga ta kiristoci ta amen kuma kuna cikin wannan kungiya ta sidir da ta hada musulmi da kiristoci shin ya kuke ganin wannan batu na matsalar yara da ake ganin su suna jan mabarata a wannan kasa tamu mun gode ma ubangiji da bamu lokaci muna fatan abin da za mu gai shi zan albarka zuwa shan waɗanda ke sauraron mu shi ka sauyi kuma a cikin rayuwarsu muna muku godiya kuma da kun ka sa ka zo a wannan wannan studio dan waga muhara eh lalle in ka duba bisa yaran mai zuwa masu zuwa barace baracen nan in an duba bara ma littahi mai tsarki ya hana ta matsala ce a cikin littahi mai tsarki awo dakcin ma bible mm. eh bara ma babu ta baka da izinin kai bara baka da izini tunda an rubuta an te in kana da ƙarhi ya kamata kai aiki kenan in ka te baka so aiki bai kamata ka ci abinci ba don bale a te yanzu ha ɗauki eh, yara yan kanana a sa cikin waɗannan barace barace eh, idan shi na in ka duba da shaketi haka ne wajen mu iglesia akwai eh, wasu cikin iglesia in akwai waɗanda an san da ba su da ƙarhi sun za a nauyin iglesia mm. kenan iglesia ita ga taimaka musu har suka inda sun ka tsaya yana na a sake su su tsaye da kansu haka ne nauyi na wannan kuɗin nan ga e, wanda baiko da ake bada mm. cikin suna aka ɗaukan mutan ana taimaka musu sannu sannu har suka inda sun kai dan shi an hana babu ma ubangiji ma ce bai kamata ka aikin da zaka zakwa e, ka ka azama dan uwanka nauyi da bai kamata ba mm. don ka bale a ɗauki yara tunda in an duba ma cikin e, littafi mai tsarki yaro shi na da ana kwarai zuwa wajen ubangiji tunda in an dubi yaro awa amana ce da ubangiji Allah ya bamu kenan a nawa ajiya ce ya yi wajen mu akwai lokacin da zai tambayi wata ajiya kaka kai daida kenan nauyi na shi ubangiji ya aza muna dan adam da mun samu yaro muna da nauyi kenan yaro shi na da alhaki da yawa da ya kamata mu tanada kenan dan shi na eh, eh, lokacin da annabi eh, Musa ya hito da jama'a ubangiji sai Allah ya mai magana ya ce abin da nake so gare ka cikin littafin exod, da ake cewa na hita sura goma sha takwas aya ashirin ubangiji ya ce ma annabi Musa abun da nike so gare ka ka ba da karatu zuwa ga al'ummata bisa ka'idodi wadda ya kamata su bi ni ni Ubangiji bayan wannan ka gwada musu hanyar da za su bi na uku ka gwada musu abun da za su yi kenan nauyi ne wannan da ar arra ta yi gare mu mu ubannai zuwa ga yaran mu tunda yaro wanda nace wajen Ubangiji wajen Allah shina da karfi kwarai tunda ma akwai lokacin da Yesu almasifu ya zo cikin jama'a ana ta ana korai yare ta a yace in kuna son ku shiga cikin aljanna Ubangiji ubangiji ya kamata ku zama a yara kenan an duba yaro shina eh, in an dubi yaro kenan ah, ya eh, eh, daraja kwarai zuwa wajen ubangiji dan shi ne ya kamata a kula da su a kula da su kenan aikin nauyin da ubangiji ya aza muna ya kamata in dai mun ce muna kamnan shi muna son shi muna tsoron shi ya kamata hanyar tan da ya gai ya ce abi ya kamata mu bi tarbiyyar tan da ce a ba mu ba yaran mu ya kamata mu ba yaran mu to pastor mutanen ga uwayen yaran nan suna ku kuka da cewa akwai rashi gare su talauci da eh, da jahilci ma za a cewa ya dame su to in ba ba da wannan dama ba suka yi ga ɗiyansu su hito su nemi abinci tana eh. zama wata eh, matsala ga zaman rayuwarsu. su na haɗi kwanan bayan da mun kai wani muhawara bisonga nate zuwa bara son kaina kasuna tunda in ka duba talauci bai kamata shi sa saka wata hanya da darashi da ubangiji azama za ka ɓadda ta. Yato su ana ai ba bara ba suke bara ba wato su 'yan jagora ne. Ina zuwa eh. kenan ka bada ɗanka ya tahi kenan aukai kai yi na'am haka ne rayu haka ne haka in ka duba haka ne mhm, mhm, mhm. ka bada yaron ka ya tahi kenan kai na kai ko kai ma ka amana eh, kenan ko doka za a yi kai za ta buga yan har ta buga yaron nan na'am ka gani ko kenan yan duba son son abun duniya ne son abun duniya ne tunda nauyi ne da Allah azama kenan ya kamata ka bi abun da duk ya kamata ka yi cikin kowa na talaucewa mai kowa na da iyocin nan namu mm, mutunci a kare mutunci ya kamata a kare ka gani ko mm. kenan kenan tun da haka shiga in ka zan mutum da kodo shi kana bada hannu ko ina ba mutunci gare akwai da kare zuciya kenan ciki ka gani ko eh ka gani ko kenan in ka dubi eh wanda ke ta taloci na ko wani abu na lalle akwai waɗansu mai ba ba, ba hanyar ta kamata su bi ba tabi da abun da za su ci za su sha ka gani ko in ka duba kuma rayuwar mu yanzu tanan babu jin kai na matsala kenan babu jin kai tunda yanzu kai kana iya zakwa gidanka ayi abinci mai daɗi iskar na zuwa wajen makwabcinka kai dai na sai iyalinka wancan baka san ya can ko ya ci ko bai ci ba bai sha ba ka gani ko amma da in ka duba babu wannan kenan yanzu kamna da da da rishin tausayi shine abba mu da yanzu eh, shine wai mutane suka ce karuwar al'umma ita hmm? eh, na daga cikin ummul ubaisar irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta in ka duba kasashe da akwai inda sun kai mu al'umma ma akwai inda sun kai mu kana nan kamar China kamar India kamar Nigeria haka in ka dubi China na'am ha sun yi mu al'umma ko in ka dubi Nigeria ma akwai akwai masu bara in ka duba nan ma na Niger ma yawancin duka in ka duba an kakkasa dai kana gani 'yan Najeriya suna da yawa kwarai cikin masu bara ba 'yan Nijar ɗaya ne ba mm. in ka gani ba al'umma na ri'ayi ƙaurar al'umma ga kabara ba a'a akwai dalili akwai dalilai da dama kaga da yawa kaga wurin nace ma in ka so ka mutane son banza tun tunda waɗansu kaga masu bara yau ka ga ba makaho na ba kuturu na ba ba bai da wata illa daga tura shi bara amma sai ga da ƙarfin shi kato ko mace yadda kamata ki take aiki cikin gidaje baki amma ke gumace inda ka baki ashirin goma nan har sahiya eh, har rana ga faduwa ke samu abin ganin shi kabiya ko jika sir ban kare da ku ba zan sake dawa gare ku bari in dawo in koma kan zibrina zibrina waɗannan yare da wato suke jan eh, mabaratan nan wato an ka duba watakila idan suka ci gaba da jan su a gaba su ma suna iya kasancewa mabarata shan haka ne ko ba haka bane to ai in dai ya zumunto suka karance suka suka suka ci gaba da da jan wannan mabarata tunda in ya ga lalace ne za su yi ba wai ba wai zancen abin gane su deja tarbiya ce suka rasa kwata kwata fiska in sun kai gaba ba su ba su kuma ba su kuma zancen bara hmm. que deja yaro inda ya kai wani karhi ya kai ya dibi abukan shi na tare da abukan shi wanda mutu suna wari guda wannan shi na da velo wannan shi na da shi na ma cikin mota ana jan shi wani shi na cikin abu yana shin daɗi shi wannan zai diba sai shi gani to shi ina ne ke yanzu sai shi gani kamar ya bace to kenan shi ya zai ya samu cikin wannan wannan abubuwa na harkar shin daɗi ya zai shiga ciki sai ya koma lalata daga sata kwace tar hanya kashe mutane kuma kine ya lalace kuma irin su ne in an ka ɗauke su duk inda ka dauke su ka sa su in an ka sa su ko wani ko a sa cikin wani police ko a sa cikin wani soje su da ja hankalin su na tarbiyya ba su da ita ko can lalata za su yi don kenan an ɓadda waɗannan an ɓadda waɗannan mutane kaki a samu a taro su yana da wuya don abin da ya kamata tun da kingin wuri ne ake tarkan abun tarkan abun kuma da aka wadi aka ce talauci da jahilci ya kamata a ciwo kansu kuma gwamnati ne kamata ya ciwo kansu eh, tun da ka dauko batun gwamnati malam zibirina kamar ka ɗauki misali a tarayyar najeriya wato a kota mujalla da ake kira la nation da ta yi fido wani bincike da kuma wani labarin da ta bayar da cewa wato eh, gwamnati ta keɓe wasu keɓaɓɓun wurare wanda ake bada wato ake tattara wasu kuɗaɗe na taimakon jama'a da kuma aka tattara wato su waɗannan mabarata ana kai musu shin ba ganin ya kamata magabata wannan ƙasar samu su yi koyi da wannan hanya da najeriya ta ɗauka To ai eh, abin da ke ce maka ƙasar Nijar suna da abin da ministan la population suna da wannan tunani na neman karin mutane da eh, hana bara gaba daya. A siyasance ne wannan magana take ko ko eh, a gaskiyance. An yi littafi an rubuta an yi rubutu da yawa an sa ciki kuma an sa mutane da yawa cikin kwamitakin wanda za su kasu karin don saboda zibirina mm. don an sha tarurruka da dama mm. kan waɗannan matsaloli na yara ƙanana eh. amma da an yi taruwan ƙari an tara takardu sai a jingine su can shikenan a kama gaba eh. shin kana ganin irin waɗannan taruka in ba aiwatarwa za su taimakawa a ceto waɗannan yara a lalle dai kai duka wannan irin reflection duk ana a yi su amma ya zama in ba aikata ba duka banza ne abin da ya kamata gwamnati ya kamata ne ya sa ido kuma mutanen da annan wanda ya zama suna ka baki su sa ya kamata su kawo su yi hange kuma su matsa su matsa lamba kama ONG su ya kamata kullum suna magana ga wani muna magana nan muna waɗin ya kamata ai za ya kamata ai za ya kamata duk ƙungiyoyi wanda zamanto da ubannin yara kai ya kamata kowa ce wannan abin matakin zai sa a kare mu da wannan annoba fasko annoba ce mm. tunda ba ta kai kasan mu gaba ya kamata ne gwamnati gwamnati ya kamata ya keɓe kuɗi wanda zai sa wannan harka da yara ya hana barance barance duk yadda zumunto yaro ne in yi makaranta kamata a sashi a kai shi makaranta a sashi inda zumunto zai samu tarbiyya cikakka wanda zai sa gobe shi ma zama mutunan mutunan kirki wanda zai mutu zai mutukun al'umma amma in ba haka akai yi ba wallahi ya zama ɓanna ga mu. Idan ka duba uwaye suna da nasu laihi su kuma masu bara tsaffin nan da makahin nan da suke bara da ma wasu nakasasu za ka ga sun ɗauki yara har wajen karfe biyu na dare har karfe ɗaya na dare suna tayar da su shin ba ganin kamata a hukunta su kan kasu saboda suna barin waɗannan yara da shekarun su ma bai kai ba na su tsaya irin waɗannan lokuta suna barace barace a duk akwai doka ta ƙasa wadda ta hana wannan akwai doka ta ƙasa wadda ta hana wannan wanda ya zama to ya kamata a yi aiki da ita ne in ana aiki da ita da da wannan abun bai faruwa to ai ku da kuke da waɗannan kungiyoyi ku ne ta kamata ku rika jan hankalin magabata da su aiwatar da irin waɗannan dokoki a kowane lokaci muna yin shi ba gashi yanzu muna nan cikin radio mai albarka ba yana sa muna muna hodi ai aka ce in kunne ya jiya jiki ya tsira to ana so a samu masu yunkuri ne wanda za su sa game da abin da su zama tu mashina ce mu al'umma Eh, a kwariya mm. ya kamata ne a matsa a nemi inda za a samu a samu wannan a ciwo kanshi kuma cin kan wannan abin da ni gaya maka sai gwamnati dole ta sa hannu aljihu mm. da in ba kuɗi aka ɗauka ba aka ɗauki mataki wannan wurin da ya zama to yara daga zakuwa suna zawa ko makaranta ko wani abin nan a samu masu wani zawa da su a yi musu taimako ko cikin garin su a yi musu makaranta mai kyau a sa musu abin da zai sa su ci su karantar da yara su zamna su tarbiyyar da su su zama mutanen kirki a cikin ƙasar ƙasar ta yi unhwani da su gari ne unhwani da su kowa ya unhwani da su in ba haka aka yi ba abin matsala ne. to kungiyar koyo tana zaga a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu su ga waɗannan matsaloli da waɗannan yara ƙanana suke fuskanta. e lallai dai ka tunda ya zamanto mu muna muna zagaya kuma muna muna ma taimaka game da irin wannan muna taimaka game da wannan saboda mu aikin eh, da yara suke shiga ciki shine shine a matsala mun taba shiga inda ake noman aka gina zinariya mun taimu iske yara can mun iske ubannan su mun iske wanda suke tare da su wanda zama to ba ubannan ne yan kamu ne waɗansu uwayen su ne sun tsufa suna tare cikin gina zinariya suna tare da yaran su yaran suna aiki suna kamsu dan abin da za su ci mun kai kokari mun kai mun kai jawo hankalin masu masu masu garin da mutanen masu aikin can mun ce waɗannan yara ya kamata su cikin wannan kunci don saboda abin nan bai kai mu ƙasa mu gaba abin da muke so da su yaran muna so a kiyaye su a kawo mun su mu sa cikin makaranta a haka nan mun kai sensibilisation sai da mun ka samu mun kai makaranta mun kai lakol aka yi ekol da director kin da annan mun ka samu aka ɗauki masu ba su karatu mun ka sai littattafai mun ka sai wurin mazamni mun ka sai tuni e, duk abin da ya kamata yaro shi yi wanda zai sa hankalin shi kuma suka yi lakol mun ka yi shi uwaye mun ka ɗauki yan kuɗi kaɗan mun ka ba su mun ce kuna samun kuna abin kekkenan kucan kuna bayar abin za su zuwa makaranta yanzu har da kwaleja akwai cikin imbanga. To madalla, eh, na gode malam zibiri na bari in sake da wakan shek Barham. Eh, shek an san da wato kowane magidanci ko kuma iyaye dai kowa dai yana son ya ga dan shi ya samu tarbiyya ta kwarai kuma yana kokarin tarbiyyantar da shi an san da duk kowane magidanci idan yana wata sana'a yakan kokarin ya ga dan shi shi ma ya koyi wannan sana'a ta shi. kenan wasu suna ganin za su iya cewa shin waɗannan ɗiya namu ne muna da 'yancin mu sa su hanyar da muke so shin waɗannan waɗanda Allah ka su ga wannan aiki na barace-barace ba ganin kuma suna da hujjar su sa ɗiyansu su kula da su tunda gwamnati ba za ta kula da su ba ko kuma su dangi ba za su kula da su ba a sam ba su da hujja bisa kan wannan tun yaro tun ga a gargajiyance ma yaro ba na mutum da ya ba ne mm-hmm. na al'umma ne a cikin gari yaro ba na uwar shi kawai ba da uban shi kawai ba ne na kowa ne haka ne gwamnati ma na zamani shi ma kowa na gwamnati ne in gwamnati ya ga me yasa gwamnati na hana a laihi domin gwamnati shi ne ce kula da kowa ba bai kamata ba domin iyaye ba su da ilimi ko ba su da wayewan kai su sa yaransu inda gwamnati ya san ba zai amfane kasa ba kuma ba zai amfane su ba nan zuwa gaba kuma zai cuci kasa bai kamata ba kun ji ya kamata gwamnati ya tashi ya dauka sandansa kaka kaji ya kawo jibril ya kawo mun zance akwai doka ni mm. eh, akwai doka don Allah don annabi ai aiki da wannan doka tun kun ga kwanacin nan duka gwamnati da kansa ma ya san abin nan ya zama matsala ga gasa matsala sosai ga mutanen Nijar an koyar su Algeria an koyar su nan Benin kusa kusa ma suna har Gabon ana gansu in kaje Saudiya kasa mai sarki yanzu sai ka ga mutanen Nijar da wani kasa da makwabci mu Najeriya su ne su ce barace suka fi aksari ko suka fi yawa mm. abun yare da maiya kowa yake suna abun na yin kunya kowa ya gani cin rezo sosiyo eh, su WhatsApp aka sawo wani video wata yarinya da ta zo gaban harami fa tana bara a sai lahiyayye ta ce sai ta nada hannunta aka daura ta da wani abu kafa mm. kuma ta, ta sa ba san yadda ta yi ba aka daura ta zo tana yi kamar gurgwa a sai larabawa suka gane sai suna nan kawai suka zo daga baya suka kama shifkaita sai suka bude abun ga hannu suka bude kafa ga shi lahiyayye to eh, shakka a musulunci za ku ganin za a yi warware wannan matsala ko da ma akwai hanyar da aka warware matsala mutane dai ne ba su aiwatar da ita to ina jin wannan mutane mutanen ba da musulunci ne masu ci aici yanzu ba ma da musulunci ne da su mabaratan su mabaratan ma to wanda suke sa yaran su aikin gwamnati ne shi su kudi suke nema da yaran su hmm. ya kamata sana'a ce yanzu su sana'a ce suka maida wannan bai kamata a yi ta ba hmm. gaskiya wannan da ya ba ma da mu ce gari ina jin akwai akwai wayansu mutane mhm. da ya kamata su so su zamanto suna tare da muna. Na'am, kawo uwayen yara din ko kuma su yaran din To ba ma su ba tokana, akwai kungiyoyi na masu bara. Na'am. Ya kamata a kawo su guda, mu su ma mu ji nasu. akwai ƙungiyoyi na nakasassu hmm. da su suna aikin sana'a ko ba haka ba su suna aiki suna zama kansu kasassu ne amma suna aiki na kwarai suna ci da iyalinsu har suna taimaka ma wasu. Eh, akwai kuma deputoci, depute national. Na'am. Ya kamata su ma a kawo su su saba ce don me ba sa interpele minister na wani minister. Ya kamata a ce cikin kasan ga akwai minister minister de la solidarité. Hmm. Ina jin ma akwai ne masu ba. To ina aikinsu kwanacin ba da muka yi wani da bana aka ce wai akwai wani kudi da ana cebe ma wayannan a minister. Mm. Ni in ba nan ban taba shi wannan ba. To don mi akwai wannan kudi na nakasassu na nakasassu kuma ga su suna har suna suna ƙetare suna je kasashen waje. To gaskiya akwai matsaloli da gwamnati da kansa ne ma ya kamata ya jara ya share bacin gidansu ta kwana. To shakka a gurgushe wani kira gare ku. Ni mu kaman mutane addini mu muna ce mutane ku sani fa bai kamata ku ce ga sunan addinin ku ne kuna yi wannan aikin ba kun ji abin da pastor ya faɗa addinin Kirista bai yadda da bara ba addinin musulunci bai yadda da bara ba ba su yadda da bara ba kuma ba su yadda a sa yara a hana yara su yi karatu a sa su cikin wani hanya duk duniya babu aici da aka ce na yaro ne in ba karatu ba a sa shi hanya ta gari babu wani hanya a ce ah, a wannan in ba yaro je ya wasa ba ya dawo karatu dai ne ko ina karatu shi ne aicin yaro yawa da karatu ne za a yi a gobe To na gode Shek Barham bare in dawo kan eh, pastor eh, pastor Isa wani kira gare ka a game da wannan matsala ta yara kanan da ake sa aikin jagoran masu bara. Lalle babban matsala ce tunda in an bar wanga wanga eh, abubuwa da aka yi zuwa ga yara gobe abba san koya za ta zama ba. Tunda wadda da muka kare dai ba na zabarmanci na yanzu yaran nan wanda aka sa suna bara yanzu sun kai ko shekara goma sha biyar haka ni yi sai ka ga su zan suna jin kunya zuwa bara mhm. kenan su ba su wata sana'a suna jin kunya zuwa bara kenan mi za su yi saki hanya za su yi ɗaukar wani za su yi mhm. kenan in sun saba shi kenan kenan sai su zan abu guda na mu kira guda na muka yi ya kamata mu tsoron ubangijinmu nauyin da Allah ya azam cikin talaucin mu kokarin mu tanada abin da mu kare mutuncinmu nauyin nan mu kula da shi da yara kuma wajen zuwa eh, gwamnati ya kamata a gai gaskiya tunda mu mutanen addinai gaskiya kamata mu gai tunda Allah ma ce zan tambaye ku gobe tunda na sa ku gaban al'umma don ku gai gaskiya kenan ya kamata an ce akwai littattafai da an kai akwai dokoki da an kai mi in su idan ba a aiwatar da su kenan ita doka tanka ba a biyar doka ba aiki doka ba ta da wani amfani littahi tanka an ka yi shiga shi an aje ba aiki shi bai da wani amfani kenan ka duba ma kudin da kashe ma inda ma yaran nan ka dauki an ka taimaka musu da sun zan wani abu pastor eh, isa nagode eh, malam na hamani shin adon kule a gurguje wani kira gare ka kan wannan matsala ban kiran da nake yi dai eh, guda ne dabar kiran da zan yi wajen gwamnati ne kamata a yi kira paske gwamnati shine a uwa kowa mm-hmm. kuma gwamnati shine eh, ya kamata duk abin da ya to shi na zama matsala a cikin al'umma shi kawo maganin shi to ai wayan yare suna da laihi <coughs> ko uwayen yare suna da laihi ba a cewa uwayen ba su da laihi amma game da doka doka ta ƙasa wadda akwai wadda a kamata a aiki da ita ka gani da uban yaro da wani onkulkin yaro da duk wanda zumunto yana da biskai ga kan yaro in dai mm. yaro an kai doshi an kawo an kasa shi cikin wannan aiki wanda sun kasa aikin nan suna abin ga su ne doka za ta bugu shi yaro bai da lahin komi don ka ya kamata ne dai a waye mutane kai don saboda su gane abin da suke yi ba na kwarai ba ne kuma gwamnati samu abin da zai sa kuɗi ya zai kamata ya keɓe kamar on da wani abin ga duka shekara duka ai lissahi nawa ne kamata a sa cikin wannan aiki wanda zai sa on wani ke kula da shi a ba su dama aikin nan su samu su ciwo kan wannan abu wato adalci shugabanci cikin adalci zai taimaka wajen rage waɗannan matsaloli insha Allah kware ko in ya zama an kai adalci cikin abin nan lalle abin zai rage dan saboda in an ka kula an ka sa idanu an ka duba an san a tabbata da abin nan dai ba mai kyau bane kuma an ɗauki dokoki waɗanda zai sa abin ga to a yi aiki da su mana to na malaman da muka gaito ko kuma ƙwararrun da muka gaito kan wannan matsala ta ƙananan yare da ake sa suna jan mabarata wato mun gaito shek barham abubakar kyota shugaban kungiyar nan ta sedir da ta hada musulmi da kiristoci sannan kuma kun ji pastor isa eh, wanda yake shi na ƙungiyar sidir kuma kuma na kungiyar nan ta amin akwai zibirina hamad na kungiyar altane da kuma alu ayi da muka wuta wayar tarho wato masanan zamantakewar al'umma duka da su ne muka tattauna wannan matsala ta yara da fatan abun da muka gayi zai taimaka wajen kare waɗannan yara shi shine na ganin waɗannan yara sun samu karatu sun samu ilimi ta yadda za su kasancewa yara mayan gobe wanda za su gina ƙasar tamu da fatan kuma magabata sun ji wannan kira za su mai da hankali kan wannan matsala ta ƙananan yara da ake mai da wajen harkokin barace-barace a cikin wannan kasa ta ta Nijar. Malaman da suka taya ni a bisa kan injin neman ma'ada daga nan ɗakin magana na studio Kalangu nike ta sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku da wasu sabbin wat mahaurori da suka shafi zamantakewar al'umma a cikin wannan kasa ta ta Nijar.